Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma gaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa Karma wanda baya shine ta da mu sandare na arzikin mu shine uwa uwa A watan Janairun wannan shekara aka fara sayar da sabon nau'in irin masara mai suna Telemis a Najeriya domin ya taimakawa manoma samun amfanin gona mai yawa da kuma kare su yin asara. Masana sun ce sabon nau'in masarar ba shi da illa kuma yana jurewa fari da kuma kwari. A cikin shirin na wannan makon, wakilin Madina Dauda ta tattauna mana da Farfesa Rabiu Adamu da cibiyar binciken aikin gona ta jami'ar Ahmadu Bello da ke samar zariya wanda ya ƙarin bayani kan nau'in masara na tela maize. Wannan masara ta tela wani ci gaba ne na zamani da ya zo akan aikin gona musamman akan masara. Masaran da muke noma a Najeriya yawanci ba sa jurewa fari da ƙwari. To binciken zamani da ci gaban kimiyya ya kawo cewa duniya ana yin masara mai ingantacce wanda ake kare kanta daga cututtuka musamman kwari da rashin ruwa to binciken mu da kungiyar african agriculture foundation ta duniya da ke kenya da jami'ar afirka ta kudu muka yi bincike muka ce to wani irin iri za mu iya kawowa mu hada da naman najeriya a yi auren su don a samu ingantaccen iri wanda zai iya jure mu shi ma wannan kwaran da rashin ruwa to sai muka fara bincike a alif tara 2019 kenan muka fara 2019 eh, muka fara wannan bincike yau shekara biyar kenan to mun yi bincike a wurare da asamaru da kuma wurare guda goma sha biyu da ke kasan nan mun kai shi daga farko muka fara a samaru a research station ɗin kenan wato a cibiyar mu sannan muka je wasu wurare a kano da jigawa sannan binciken ya nuna cewa akwai irarwa 16 muka fara da su masu aure cikin wannan sai muka ɗauki guda takwas muka zaɓe su muka kai wurin da manoma za su noma saboda su sun fi jure mafarin da kuma ƙwarin muka shekara biyu muna nomawa manoma suka zaɓi wannan guda hudu suka ce wannan guda hudun su ne za a iya kaiwa gwamnatin najeriya a ce da allah a yaɗa irin su mun ga suna da saurin yi kwana ɗari da goma ɗari zuwa ɗari da goma suna ba da ton har tan tara wato buhu casa'in a hekta ɗaya kuma suna jure ma ƙwarin nan guda biyu wato tsotsar da ke cinye kara da kuma take cinye ganye wato fall armyworm da stem borer da kuma tana jure ma fari to kaga amfanin masara tela kenan to sai cibiyar bincike ta samaru ta rubuta ga wancan tarayya aka yi taron kasa ga baki daya aka bincika takardun da muka kawo aka yi mana tambayoyi suka ga cewa wannan masara eh gaskiya ta fi wanda suke yi ake siyarwa ya kamata manoman Najeriya su noma ta shi sa gwamnati tarayya cikin watan ɗaya ta yadda cibiyar bincike ta sayar da wannan iri ga manoma to shine muka fara aikin irin muka fara sayar da irin a cikin watan biyar shida yanzu manoma da yawa sun sai irin a arewa musamman ana nomawa ko kenan kuka kago wannan iri da kanku eh bincike ne da haɗin gwiwa a yi samu kawo wannan irin a wannan ƙasa aka kago irin telamis eh da akwai irin roma na tela na Najeriya mm. da kuma akwai wanda aka samu daga Kenya aka haɗa su aka auren su shi samu samu wannan iri na tela ba duk bari ne Najeriya menene bambancin tela maize da irin masarar da muka sani bambancin su ɗaya ne tana yi da wuri cikin kwana ɗari zuwa ɗari da goma na biyu babban bambanci babban ne wannan irin tela yana jurewa abin da ke resistant da turanci shine yana bijirewa kwarin da suke ma masara illa suke hana ta yaɗo ta abin kirki amma irin telamis saboda idan aka inganta shi da kimiyya ƙwarin nan ba sa mishi ɓanna to na bambanci kenan na uku yana jure ma fari ya fi wani irin roma na masara da ake sayarwa yanzu to ga wannan guda biyun nan da aka samu wannan bambanci shi ne bambancin tsakanin tela da kuma sauran irin ruwan da ake sayarwa to in aka nome tela maize mm. ana eh. samun yawan masara amfani mm. fiye da wadda muke da ita da haka mun ciki ya nuna manoma sun tabbatar mana a gonakinsu sun kawo irar wanda suke nasu na gargajiya da kuma irar wanda ake sauran zamani da kuma na tela ya nuna cewa irin tela ana iya samun buhu casa'in irin hybrid da ake sauran na kamfanonin ana samun buhu sittin na manoma ana samun buhu talatin zuwa talatin da biyar kin ga nuna cewa irin telan nan saboda juri ma farin nan da kuma kwarin da suke ma rage mata eh, karkashi da yaɗo ya da yi da kyau ya nuna cewa tela tana da bambanci kuma tana samun za a samu fiye da wani iri kuma bambanci kamar buhu talatin tsakanin tela da wanda ba tela ba a kowace hekta ko a tsawon wani fili kowace hekta hekta shine fili mai mita ɗari ba mita ɗari shine eh, hekta ɗaya mita dubu goma thousand mita square shine one hekta to a one hekta ana samun samun buhu casa'in ya tela amma wancan ana samun buhu sittin ka dage kenan ka sa taki akan lokacin da ya kamata ka yi noma ka cire ciyawa za ka samu buhu casa'in To ina batun zarge-zarge da ake cewa wannan nau'i na masara yana da illa. Wasu ma na cewa zai iya kawo kansa ko zai hana iya haihuwa ko in aka shuka shi a gona ba abin da za a iya sake shukawa sai shi. Ina gasken wannan? Wannan ƙarya ne gwamnatin tarayyar Najeriya ba za ta taɓa yadda a shigo da ko a wani binciken da zai kashe amfanin gona kawai ƙasar mu ba ko kawo cututtuka tela mis da irin su an noma su a ƙasashen amurka brazil japan da argentina fiye da shekara ashirin yanzu mu muke farawa amerika da sauran wurare suna noma irin wannan irin ruwan so ƙarya ne <coughs> ba wannan binciken da ma'aikatar binciken ta yi da NBMA na tona national biosafety management agencies lokacin da muka fara binciken na sun zo samar sun ɗauki sample na iri da ƙasa sun ji sun bincike su ba sani ba ma suka zo suka faɗa cewa wannan irin bai da matsala ma'aikatar lafiya ta najeriya su ma sun turo an yi wannan binciken to wannan duk zargi ne na mutane da ba su son ci gaban ƙasa najeriya tana son irin telamis saboda me zai rage mana amfani da maganin kashe kwari da sauransu wannan zargin da suke mutane wanda ba su cikin ba su ma mai masarar ba ƙasashen duniya da yawa sun ci gaba saboda me suna amfani da ingantattun fasaha na zamani wanda aka tabbatar suna da inganci ba su da matsala kuma najeriya ta karba ne aka sa muka samu wannan tela mai kafin wannan akwai wake da cibiyar mu ta ruwa wanda kira pbr cowpea wato sanfi 20t shi ma yana jure ma kwari kamar kwaran nan da ke sa tsutsu da take bata kwasuwar wake bincike shekara hudu da suka wuce gwamnatin Najeriya ta ce a siyar kuma manoma suna cin shi ana noma ana alal da shi ana abubuwa da shi ba matsala haka ma wannan masara to wannan masara da kake cewa kwari ba za su dame shi ba ba za su iya ci ba kuma ruwa ma ba zai masa lahani ba mm. kenan za a iya noma wannan masarar daga januwari zuwa disamba ana iya noma ta cikin shekara ana iya noma ta su uku a shekara saboda tana wata uku uku kafin a girbi ita wannan masarar ba ta da matsala ana noma ta throughout shekara in Allah ya da mun yi wannan binciken lokacin da muka fara bincike a Zaria muna da ban ruwa na drip a research mu mun shuka ta cikin watan 11 muka girbe ta cikin watan biyu na sabon shekara mu ƙara yin wata daga watan uku zuwa watan shida sannan cikin damuna kuma muka ƙara shukawa so ana iya noma ta cikin shekara. Masu sauraro a nan za mu ta saya cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin farfesa rabiu adamu da cibiyar binciken aikin gona ta jami'ar Ahmadu bello da ke samar zaria da yamma abuja madina dauda sai kuma fiona wamai da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. Ku zo mu dinga noma tushe na arziki, ku kama noma ya wanda baya shi ne ta da mu sanda na